cat <laughs> yaya ko da wani a ce dan uwanmu ya cinye ma yan uwa abinci kuma sai ka kama hamdala da ilimin ka fa gara wannan karta da na buga wane ne ayuba badamasi a cikin ku karaba badamasin nan ba uban mu bane Nagode. uban arziki ba zai yabo yayansa ya kawo su nan gidan wani gyaran hali ba sai ka ce motoci Assalamu alaikum. da farko sunana muhammad nura wanda ake kira da yaya dan kwambo a fim din gidan badamasi to fim din gidan badamasi ga na hudu wanda ya fito za a ci gaba da nuna muku shi a tashar arewa 24 ranar alhamis karfe 8 ko kuma a youtube channel mai suna dorayi films